tun farko ma dai kotun jihar adamawa da ke zama a yola ta ko janye umarninta na farko na hana hukumar zaɓe inec kammala zabukan gwamnan jihar adamawan hukumar zaɓen dai ta ce yanzu za ta kammala zaɓen gwamnan ne a gobe alhamis inda kwamishinan hukumar zaɓen ta inec a jihar barisa kasim gane gaidan ya koma bayyana irin shirin da aka yi dangane da wannan zaɓe yanzu haka tuni babbar jam'iyyar adawa ta pdp da kuma ɗan ta ahmadu umaru fintiri suka ce su a shirye suke domin zaben na gobe. Kuma a wannan lokaci ina kira ga magoyan bayana da sauran al'umman Adamawa cewa su ci gaba da hankuri ranar 28 ga wannan wata da INEC ta sa su fito su yi zaɓe cikin lumana cikin kwanciyar hankali amma su tabbatar ba a cuce su ba abinda suka jefa shi aka kirga kuma shi suka raka su tabbatar shine abinda INEC ta bayanar ma duniya a ranar. Your Excellency in ka ci ya za ka ji in kuma baka ci ba ya za ka ji. In ban ci ba alhamdulillah in na ci kuma alhamdulillah amma zaɓen da yake kasa nan Allah ya riga ya bani a saboda zaɓen na riga na ci wanda ya fadi ya san ya riga ya faɗi To sai dai kuma na ta bangaren jami'ar APC da ke mulki a jihar Adaman ta bakin sakataren tsare-tsaren ta Amal Lawal ta koyi fatali ne ma da wannan ranar da hukumar zaɓen ta sa inda ta zargi hukumar zaben INEC da marawa 'yan adawa. Alhaji Ibrahim na son tabbatar maka da cewa a mudi a jam'iyyace a wannan rana da hukumar zabe ta sa ba yi ne mana adalci ba ko bai mana daidai ba saboda ya kamata kafin hukumar zabe ta sa rana ya kamata ta gira dukkan masu faɗa a ji na jam'iyyun nan gaba daya zauna da su a yi a yarjejeniya da ranar wannan zabe amma ka kawai muna zaune sai muka ji a jam'iyyar adawa na PDP su suka fara yadawa cewa za a yi zaɓen na ranar alhamis wanda mu ko muna ganin kamar jita-jita ne kwatsam kawai sai muka ji hukumar zaɓe ta kira 'yan jarida ta gaya mu cewa za a wannan zaɓe ranar alhamis to hukumar zaɓe da ganin ta nuna ba za ta mana adalci ba shi yasa tun zaɓen shugaban ƙasa mun faɗa akwai haɗin baki tsakanin jabiyar eh, adawa na PDP da hukumar zaɓe so muna faɗa kan mutane suna kamar wasa to gashin zo bayyana to ko anya jam'iyyar ta APC za ta shiga wannan zaɓe kuwa hai layo dai ga sakataren tsare-tsaren amal lawal mu anan muna ganin hukumar zabe ba za ta mana adalci ba shi yasa a jam'iyyance muka rubuta mu cewa mu wannan rana da aka bar ba mu gamsu ba mu yarda da shi ba mu haka idan har ana so mu jam'iyyar PDP mu shiga zabe to dole a daga wannan rana ko a kai mana ranar da babu aiki ko kuma ka wani rana daban amma ba za ka ba mu notice na kwana ɗaya kawai kai tsama za mu shiga zabe ba wannan ka ba zai yi ba tun a farko ma dai kotun garkashin mai shari'a Abdulaziz Waziri sai da kota yanke hukuncin cewa tana da hurumin sauraron karar da aka kai na hukumar zaɓe a gabanta sannan kuma ta ajiye yau laraba domin sauraron bukatar jami'ar mrdd da ke bukatar kotun da ta soke zaben da aka yi a ranar tara ga wannan wata na maris bisa zargin cewa inec bata sanya tambari ko alamar jami'ar ba a takardar kada ƙuri'a inda alkalin kotun ya ce zai yanke hukunci ne a jibi juma'a wanda kuma yanzu an zura ido a ga yadda za ta kaya ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya